يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da miƙa kokon bara tare da kaskantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da roƙonsa ya sa abubuwan da muke karantawa a Qur'ani da sunna su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayan da ake gafarta musu ake karban addu'o'insu a wannan wata mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida jiya mun tsaya a cikin sura ta biyar daidai cikin aya ta goma sha biyu mun fassara kashi biyu cikin ukun ayar ba mu kammala sauran ba lokaci ya yi halinsa yau da ikon Allah za mu kammala abin da ya sauran ragowar aya ta goma sha biyu a cikin suratul ma'ida a gabanin nan akwai dan abin da nake son jan hankalin yan uwa akwai wanda yake da muhimmanci muna da cikin kwanaki da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu da wasu mutane da sunar suna ijiyarin musulmai ne suna yawan taba daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar a karatu na yi maganar ɗaya daga cikin su abin da ya faru a Kano kwanakin baya ko 'yan takaitattun watannin baya kaɗan wanda wani kuma ya ta yawo akan wani mutum da ya fi maganganu akan manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganganun da ke tada hankalin duk mai imani yake kada hankalin duk mai imani saboda ga musulmi na kware in dai musulmi ne to duk duniya babu wani dan adam a wurinsa da ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda hadisi a fili ya gaya mana la yu'minu ahadukum hatta hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in imanin da yanku ba zai cika ba har sai ina soyuwa gare shi ji manzon Allah fiye da ɗansa da babansa da kuma dukkan mutanen duniya gaba daya imanin ka ba zai cika ba sai kana son manzon Allah fiye da mamarka da babanka da ɗanka da iyalinka ko da mai gidanki ko da kawunka ko babbanka ko abokinka ko ma wane ne a duniya sai kana yi gari a zuciyarka babu ɗan adam da yake da daraja ta zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka wasu mutane suna fashe da su musulmai ne kaga mutum ya fito wai yana aiba tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don biyan bukatan kare wani dan adam makhluki wanda ba annabi ba manzo ba wannan yake bayyana maka da duk wanda ya wannan ba wai musuluncin bane a zuciyarsa wani abu ne a zuciyar sai take da addinin musulunci don ya cimma burinsa wannan ne ka'idar magana amma in je musulunci ne a zuciya babu dama ka rika filin akwai dan adam da ke gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har na kaje magana cewa duk wanda ke da wannan fahimta mawaki ma ta ya fi shi ai mun ji akan bi sai na kare manzon Allah na tsaya da annabi Muhammadu na sirar mu har a duniya mu dai tsaya da annabi Muhammadu wanda ya tsaya da annabi Muhammadu ba su tabewa a nan duniya ba su taɓewa har a lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu ya ce mu mun tsaya ga annabi muhammadu wanda allah su ba ma dukiya ga makka can ya gano manzo ga madina nan ya gano manzo ya ce mu dai tsaya ga annabi muhammadu mu mun tsaya ga annabi muhammadu ya ce roƙon da nake a wurin allah tun a nan duniya har a lahira allah su samu ga annabi muhammadu to wannan mawaƙi ne ke yaban siyayyen halitta da irin waɗannan kalamu na cewa ya dace mu tsaya da annabi cewa za a yi wanda zai iya hawa mimbarin addini ya hau mimbarin kuma ya zagi annabin inda wanda yake waka ya amince babu wanda ya kai annabin cewa za a yi wani ya kace da cewa zai hau mimbari da sunan addini kuma shi mutuncin annabin wannan babu kokonto ne Allah ya tona asirinsa ne ba addini yake nufi ba ko ba musulunci yake yi ba sai dai kawai wala ta'rifannahu fi lahamil kawai. Allah yana tilastawa su da kansu su kama kansu amma babu yadda za a yi mutumin da yake wai musulunci zai kuma rika filin wai har zai iya taɓa mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu abin da ke tada hankali wata yarinya da ta fito a kasar Nijar ina zaton wajen eh, wani gari ne abin ya faru wajen agadar ne a cikin kasar Nijar ko abin da ya kama da haka yarinya ce karama shekaran ta goma sha biyar sunanta Aisha kamar da ta faɗa wai tana da awar ita ya ce ce ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaran ta goma sha biyar wannan magana inda magana ce ta wuce a banza kawai kowa san cewa kila tabuwar hankali ne ya kama ta sai a bari amma cincirin da ake zuwa gidansu yana zuwa neman addu'a a'a zuwa tubarwar ruwan da ta yake da shi ta rage za a sha shi ma magani ne mutane suna su gane rediyon bbc da baka su wai ana hira da su akan fasinjo sai yanzu dai allah ya taimake sun samu ganin da an ba su magani daman daman kaddar iyalin mazu ala dama ko su ba da magani ne daman shi magani ne bayarwa kawai kawai ciwon da ya dame ka ne kawai na na asma ko haifatai ko tv ne ba ta magani shi ne sagwa da abin da zai baka doro mutane da dama sun yi tafiya ake ana cin shirin da cewa yau fa an yi sa'a ga wata baiwar Allah ta bayyana ita yar manzon Allah ne wanda yake bayyana masa har yanzu akwai jahilci a cikin society mu shi annabi kan yayin sa nawa ne yayin sa guda bakwai mata nawa mata guda nawa mata guda hudu akwai na na Fatima akwai ummu kulthum akwai ruqayya akwai wa akwai zainab maza guda nawa guda uku akwai wa ibrahim akwai alqasim akwai abdullahi da ake masa lakabi da astafiya ga kuma guda bakwai guda nawa ne ya rasu ya bari guda daya na na fatima tana rayu ko ta koma sai guda Allah akan madara na hako na zai mu magana mai sauki har a kai rubuce shi daga na ne rubuce mu ai da wadanda suke su da wasu kai ne ai da mutum ma ta yake shi daga annabi sai ake jika ne in ka ce jika ne mun da sauki amma dai ka sani babu sama ya ce ya safiya salili na shi'iti la uzuni anki min Allah shay'a roki abin da yake so a duniya a lahira ba zan kare ci da komai ba to a gyara za a yi wannan matsala a cikin musulmi har a yi mata kawo rudani a rika sun da wani gida babu mu da san wannan wata magana ya taɓa darajarsa wai ta gaishe a mafarki mafarkar ta yi mafarkin karka kare ta ta da sai mafarki sai zama gaskiya mafarkai nawa kai wanda ba gaskiya ba kai mafarki ga ta asibiyan ka kwana kana suka buhu da kudi ka suka buhu goma sha bakwai sauran goma sha ka farka asibiyan nan kake yanzu a cikin wannan society har za a yi rikici akan mafarki har za a yi rikici akan mafarki za ko wanda ya buga mu waya gabanin siyasa wai wallahi mafarkin shi ya ci gwamnan jihar da su a wata jiha ne daga cikin jihohin arewa a ranar ran nabi ana tiya shi murna daga ta da ana hawan daba ya farka kuma shi wannan abin ya farka yana dace a nace ta nan dai ka saurara tukun da karka yi garaji saboda yaro da wai har ya gamsu wai har yana tunanin wani yace murna za a yi walima wai za mu zo walima na ce haba ba alhaka kawai daga mafarki kawai kayan mafarki cikin ne ba saboda ba mu da aiki suna yi ta a fara shirin walima a wai saboda ai ta ne da nake duk wannan matsalar mai sauki ne ka bari ka cin tukunna bayan an gama sai ka bugo ka ya mini ko to har yau bugo ba waɗannan masa'in dai masu sauki amma har a yanzu mutane sun gagara ganewa cewa matsala ce mai sauki sai a yace da wannan shekara sanar da rasuwa ya fi shekara dubu ɗaya da ɗari uku da komawa ga Allah shekara dubu da ɗari uku sai a kai ya samu shekara goma sha biyar ta zo sai na ta fito a lahira haka ake da ta ka taba jin daga lahira wani ya ji ya dawo ka taba jin wani annabi ma ji ya dawo ai kan magana sai da sauki idan kai ka samu iyayen da ko kama ta a kai ta wajen masu warkar da mahaukata sai a masa jinya wannan kai shine mafita a ji a yi tiritin don rashin lafiyar ta kuna da taimako mai ba da yanzu naira goma a cikin a tattara a ji a masa maganin su don tafuwa ne amma a haka wai sai aka wayi gari wai wanda ya samu matsalan tafuwa wai shi yake magana cewa kuma kuma ana zuwa wajen sa neman magani shin qur'ani fa duke fasara ko sunna wai magani kuke bayarwa shi bai zo duka idan masa magani yake bara ko yana karantar da mu qur'ani da sunna waɗannan gidan ababe don Allah abin da nake roƙon yan uwa irin waɗannan to shi buru mu dole yadda suna ne da mu baya a yanzu ya dace wani ya zo ya mana wai wai ta ce ita yar annabi ne ke karanta ta biyar wai ta gaisa a mafarki da mala'ika jibril wai sun zo shi ke zage me su fasa wa farki kan bai san menene su fasa ga ta kaddo ba kamar al-muhammadiyya ta ce ga shi sayyidina abubakar duba darajarsa as-siddiq al-akbar yayi mafarki ga hadisi a bukhari annabi yace nan da kai ka dace nan da kai ka kuskure in dai sayyidina abubakar bai mafarki a wani bangaren ya dace wani riya kuskure sai za a yi ta magana da ta kawai sai sai yanzu abu ne da hankali zai kama mutum ya mutu shi dan annabi ne mu da bai abu ne da dace ba amma ya dace a ce a wuce amma mutane sun dauki abin da girma wai gari gari ake dace kasa kasa ana zuwa wurin ta shi yasa haka shedan yake mana shari duk abu na kware ba a ba shi muhimmanci amma in dai wani abu ne na shedan to sai ka gaya zama ya samu karbuwa da Allah mu riga wayar da kan yan uwa wannan matsala bai kai ya zo ne da mu bayan muna tunani akai ba wannan yarinya abin da muke nasiha ga gwamnatin kasar Nijar da makamantansu a taimaka a kai ta asibiti ba ta da lafiya ba zai yi mai hankali ya yi wannan ba idan akwai hali duk inda musulmai suke a taimaka da sadaka kudin magani a kai ta a yi tutin cutar idan ta warke ta shiga cikin hankalin da sai ta koya mata sunna amma ba zai a yi mata samu matsala kuma a koma wajenta ba sai a za a yi wanda ke da matsalar rashin lafiya ba marasa lafiya magani ba wanda ce wai in kura na maganin za mu kai mana su za ta nasihar mu ga hukumar kasar Nijar a taimaka a kai ta asibiti a duba lafiyar ta a samu psychiatric doctor ya aula ta ga alama wannan yana da cewa akwai wanda ya wannan labarin babu dadi amma akwai wanda ya wannan shi ma da aka maza muka ce a kai ta su za ta yi ya samu sauki shi da kansa ya samu sauki yana zaune zai ce eh, shi annabi ne ba wai sai ce in ya ga bera sai ce ga sai na abbakar ta amma da warke na fara sai ce a ah, ba haka bane fa ni dan fada ba fa to idan ka samu lafiya za ta kuma ba ta faɗa ba saboda ba hankalin da rage suke ba muna roƙon Allah ya warkar da ita cutar da ya dame ta kasuwar hankali da ya kama ta Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya kuma Allah ya fahimta da ta Qur'ani da Sunna na'am aran ma sai Allah ta aya ta goma sha biyu ko insha Allah الناس ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد حقيقة أخذ الله ألا يالكي misaqa bani isra'ila bani isra'ila Allah ya riki babban alkawari na bani isra'il na shahada wanda suka yi imani da Allah ɗaya ne a matsayin alkawari wa ba'athna muka tayar minkum musnai ashara naqiba a cikin su muka da mutane ko shaidu goma sha biyu ko patrons goma sha biyu ko muka tada amintattu goma sha biyu ko garantus goma sha biyu duk wanda ka fassara ya dauka bi ma'ana wasu mutane wakilai jagorori guda goma sha biyu wa Allah Allah yace musu inni ma'akum ina tare da ku la in aqamtum as-salata idan kun tsaye da sallah na farko wa ataytum az-zakata kuka bada Zaka na biyu na uku wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzanni na na hudu wa azzartumuhum kuka taimake su kuka karfafe su wa aqrabtumullaha qardan hasana kuka ba wa Allah rance mai kyau shine ku taimaki addininsa da dukiya zai taimake ku taimakon da ikhlasi an kira shi rance saboda in ka bayar za ka je lahira ta samu ba wuce ce wai ka bada kalila rabbana ya bada kafiran to kai kuma ka bada kafiran a baka aksar shi ya fi dacewa ko la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan kankare muku kurakuranku wa la udkhilannakum ko zan shigar da ku jannatin cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar da korama ke gudana karkashin ku faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya yi riddi kafirce bayan wannan daga cikin ku faqad haqiqa balla ya bata sawa a sabil hanya wata ce madaidaiciya mafhum sai ba ina muka tsaya jiya cikin aya wa la sun jannatin za mu shigar da ku cikin aljanna ina magana akan cewa ita aljanna ta kan zo a jam'in kace jannatin ya zama jam'ul muannath salim ne in kace jannatin kuma mufrad ne kamar da yace wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat kalmar jannatin na lambu da jannatin na aljanna ɗaya ne a wajen spelling ana rubutawa kaga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ai bi ma'ana wasari'u ila jannatin kenan in kuma na lambu ne yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatin min nakhilin to kaga lambu ce me malamai suka ce alakar alakar ne aljanna ma cikin ta akwai lambu sai dai ba irin lambun duniya bane wa usubihi mutashabihan ko ana zuwa da ababe da kasan sunan su a duniya amma a san kwata kwata ba su da alaka da juna sunan ne kai suke ne amma aljanna ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin a cikin aljanna ni'imar aljanna duk iya jin daɗin kunne bai taɓa jin labarin ba kuma baya ga wannan babu idan bai taɓa ga ni'imar aljanna duk daɗin da ka gani a duniya ba ka taɓa ga kashi ne cikin ɗarin daɗin aljanna ba kuma duk iya sauwara daɗi na ɗan adam ya iya tsara daɗi a hada dukkan architect ɗin duniya ko da urban and regional planners ko da estate managers ko da quantity surveyors ko da designers da komai da komai a hada wuri dai da za su iya kawo 0.0001% din daɗin aljanna a tsara ginin su da muhallin zama ba babu wanda zai iya shi ne wai zuciyar ɗan adam duk yadda aka taru a faɗi daɗi wato ka tsawara daɗin kawai ka tuna ko ma ba mai ruwa ba ne to ba za ka yi tunanin aljanna ba ya wuce nan saboda ai kana tsawara abin da ka sani ne ko to ita wancan aljanna wata wani gida ne da babu wanda ya ji a cikin mu balle ya sawarawa kuma ya wuce tunanin dan adam yanzu misali da Allah duk jin daɗin ka a duniya an ce ka faɗa abu mai daɗi a zuciya za ka warare da farko shi ke nan ka ci nama to bayan nama sai ne shi ke zuma sai ne ne ne. ɗayan itace sai ne sai ruwa sai ne madara sai duk ko nan masallacin wanda zai dauka ne yake ce harama zai ya gari duk abin da zai zo a baka gaske sai ga wani ne ne shi wani ko a duniya wani zai dauki nauyin ka ya baka duk abin da zai zo kuma sai ka tuna man yayi ke ne ya ciki duk iya cin naman ka bai duk da layin ka ka tuna man dubu goma sha bakwai kullum to kuma sai ne ne na ciki sai kuma ne ne ya ce ga naman ko dubu sha tara gaba ɗaya dubu sha bakwai sau talatin nawa ne a ramadan gaba ɗaya in ma an yi azumi talatin nan ai ka ga ba wani abu ne ne yawa ba ko to shi ita ni'imar aljanna duk iya hakaito daɗin ɗan adam da zai iya hakaito ta da zuciyarsa kuma in duk mun tare ba za mu iya ba to yasa kawai in an ce aljanna lambu sunansa jannatul aljanna jannatul saboda ita aljanna cikin ta akwai lambu wannan shi ta kawai kabila da malamai suke fada amma kada ka dauka wai lambun da kake gani a sabuwar gallaga ne ko kuma a dinke wai irin wannan ne a ba iri dai bane ko ka jana maganar yayin itatuwa aljanna ka je bakin kasuwar wunci ka sai ka sai furut a ba haka bane ba ba ko kadan ba su kama hanya ɗaya ba sunan ne ake gaya maka dan in sunan ba ka san shi ba ba za ka gane ba in ka ce sunan ƴan gidajen aljanna kaza ne sai ka ga sunan da ba ka sani ba sai ka sani ya da dadi babu yadda kai ka sani in an ce aljanna akwai hurul aini saboda an san ka san mata a duniya ne shi za ka gida maka hurul aini amma ba wai matsayin ku dai ko daraja dai ba mafhum sai da haka a nan wurin sai Allah yace jannatun sai ya kira shi a jami'i malamai suka ce jami'in na iya daukar ababe da dama akwai jami'i na sunan aljanna kamar jannatul firdausi innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula akwai jannatul ma'awa ko akwai jannatul khuldi akwai jannatul na'im malamai suka ce wannan riyar ma shine jannatun sunayen su daban-daban wasu malamai suka ce a bayan wannan akwai nau'in aljanna za ka samu aljanna biya ma ka shigo su ɗaya ne shi yasa Allah Qur'ani yake cewa a cikin aljanna ta jiya na fara kawo ayin bismillah wa liman khafa maqama rabbih man khafa maqama rabbih ka ce ga wanda ya ji tsoron tsayawa gaba Allah gobe kiyama iya da aljanna guda biyu a bayan nan kuma sai ce wa min dunihi ma jannatan ko ma bayan waɗancan biyu akwai wasu guda biyu ibnu qayyim al-jawziyya da mulaki ne suka fi daraja na farkon da aka ce su ne ko wannan yace na farkon sun fi na biyun daraja saboda cikin aljannan ma daraja daraja ne a can an ce ga biyu bayan nan akwai guda biyu an samu guda nawa guda hudu daraja kuma a hadisin bukhari sai ya zanta ke cewa inna fil janna mi'a daraja a cikin aljanna akwai daraja daya biyu uku hudu biyar shida amma sai ya halitta yake cewa mafi darajar aljanna take firdaus idan ka fasalu fas'aluhu firdaus idan za ku roki Allah ya kusa roki firdausi kada ka je roƙo ka ce kai ko last class aka ba ga ajin karshe ka je kuma ka sukuce ka faru sun tudun na arafi abu ya lalace maka shi fa idan za ka roƙa ka roƙa da babban ne makashi saboda ba dan adam kake roƙo ba Allah subhanahu wataala kake roƙo amma kuma bayan roƙo sai mu hada da aiki kayi aikin kayi kayi wanda ka kuskure ka nemi gabara kai Allah ka babu aljannan firdausi to sai ka roƙa Sai za ka ce jannatin sai zuwa matsayin jam'i mafhum tajiri da ke gudana min ta al alharu karkashin ta akwai anhar korama saboda idan ni'ima ya kai ni'ima to ganin idon ruwa ya nuna cewa wuri akwai ni'ima idan ka zo ka ga waje a bushe kamar sahara babu alamar danshi babu ruwa to ka san wannan na babu dadi ko kun ba zai rayu a wurin ba ko ko ko sa zama ruwa a kan wurin amma idan ka zo ko gida ne kaga akwai alamar hanyar ruwa akwai dan alamar shuke-shuke da dan ni'ima ma sai ga akwai dan dadi ko ko dan adam iya san wannan shi dadin aljanna malamai suka ce an sa korama a ciki ne ba wai kawai don shi dadin aljanna a cikin ba ce ke ba shi ni'imar aljanna kowane faɗin jikin ke yana jin ni'ima shi ne suka ce ido yana jin dadi saboda cikin aljanna ababen koraye ne kuma akwai fulawoyi akwai 'ya'yan itatuwa kaga ido yana jin daɗin kallo kenan ko na biyu kunne yana jin daɗi saboda me babu lahu a cikin aljanna ba ka taɓa duniya hikiyar magana ba ko ƙaniyar ka ba mai cewa ba mai cewa su kanka duk wani abin da ba ka so ba za ka taɓa jin a cikin aljanna ba babu wani wanda yake gaba da kai ba wanda zaka wani ga ya harare ka sai sai ce wannan za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan duk wani hikidu da hasada da ke cikin zukatan mutane da ake da shi buhu buhu tirela tirela za a washe shi ne idan mutum ya kai shi ga aljanna sai a kai shi ba wanda ke kin wani zuciya na jin daɗi a aljanna malamai suka ce shi yana kansa a cikin aljanna yana jin ni'ima babu wani abin da a jikinka baya jin gashin kan yi shiga aljanna sai ya san kai wannan wurin na daban ne sai ya san sai ya san an ci gaba ba kuma irin ci gaban mahaukaci ba ko wa an kai shi gidan yaro da ya sati da yake kai gyara gida da nan wurin fa wallahi wannan hausa ta za a ce wai gyara gida da gidan yaro da mun daidai wai ya ji biki ne ta shi tana da gida tana wurin da aka yi gara fa a gida ya ji to to ka'ida ko zafin jikin ka ya shiga aljanna sai za ka ce akwai anhar koramai sai an ce naharun shine mufradi guda daya anharun ala wazani af'alun ko sune koramai a cikin suratul kitab Allah ya ga mana koramai din guda hudu ne a cikin aljanna aran ma masalul jannati allati yu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asilin wa anharun min laban lam yataghayyar طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن مثل الجنة التي وعد المتقون مثالا الجنة دعك الكوري جباتو تكوا فيها أنهار من ماء غير آسف أتكلم أقول روادي كي جباتي باني canjawa ba a ɗanɗanon kenan bi ma'ana ɗan ruwa wanda yake mai daɗi ruwan duniya da kasani ba irin ruwan lahira ba ne a duniya an ce ruwa mai daɗi kai wanne ka sani ya faru ko a duniya an barka baya ko a Najeriya can barka a baya akwai kasashen da ke da ruwa mai daɗi da wasu manyan da mulki musu daɗi a duniya suna tura har kasan aje a samu su ruwa yanzu akwai wanda ke Najeriya ruwansa daga Pakistan ake kawo masa daga wata rijiya ne a Pakistan ake zuwa kawo ruwan da za a sha to kaga kai an barka saboda kai da an ce ruwa mai daɗi an baka faru an gama da kai wannan kuma ruwan faru kai ko a rafa ne zai iya baka har ka gama zai wanka to shi sa in ana maganar aljanna mu daina tsawarawa da duniya sanani a duniya ka ce akwai suwan wata akwai faru wata akwai nestin wata akwai fariya wata akwai kaza kaza wata duk waɗannan ka wannan ko anan za mu iya baka ko ba su rubuta na zai baka wannan ruwan kasha insha Allah ta'ala wa anharu ko ne fiha anharu min ma'in ghayri asma anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu kuma akwai korama na nono wanda dan nan bai canja ba ka san nono dan bai tsari ba akwai daɗi to ba irin nonon duniya ba na aljanna ake magana na daban ne wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin akwai kuma korama da ke gudana a cikin aljanna na giya mai daɗin sha wanda ba ta bugarwa Allah rawi ya shiga aljanna ba sai koraman da je zauna ta giya yace su irin giyan aljanna ne to kaga ne kin fa Allah ne yake wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin sai dai ki kan dai je sha ya more yayi laifi ji ba wuri ya daidai yayi tun da bai sha na duniya ba kuma ya ce ba zai sha a nan ba tun da haramun ne amma idan ya je sai zai kusa a wucinsa ko ya yi ya zo kai sai ka zama kuma in ya je zama dan biyar aljanna sai sai ka zama dan nonon aljanna ka je ka da shan nono ba shi nan ba wa anharun min asalin musaffa akwai korama kuma na ne na zuma tatacciya ba wanda ake sa da shuga irin yanzu da ake siya ba a asalin zumar aljanna zuma ƴaƴan zuman aljanna ne suka zubar da ruwan zuman aljanna kai ga fa abin da daban ne wala hum fiha min kulli samarat duka yayin itatuwa da kuje su akwai a cikin aljanna ko me kake bukata a ce akwai apple amma ba irin na duniya ba akwai mangoro akwai lemo akwai ayaba akwai pineapple ko duka akwai a ciki duk inda ka gana irin waɗannan yayin itatuwa ta wurin akwai ni'ima idan kuma na so na maka jejin ba daɗi sai ce maka akwai ba a cikin su akwai kuma me akwai na to in ka kaji nan kasan dangaro ne wurin ne kuma wurare ne wurin bala'i kaji an ce aduwa goruba magariya to wannan wajen su daban ne su ba danshi ba ne in ka kai kanka kai ka da su faru to da ka wannan su ne koramai da ke gudana a cikin aljanna ya Allah ka bamu ya Allah ka bamu aljanna ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah ka tara mu aljanna da iyayenmu da Allah ka tara mu aljanna da iyayenmu da Allah ka tara mu aljanna da da idan za mu kauce wa hanyar aljanna a duniya Allah kada ka ba mu iko Allah ka tsaye da a akan hanya mu daidaiciya اللهم انا نسالك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين الله تمنى بواد ومن جلال درجه دليل kalma ka fara ba da zalika kuma wanda ya kafirce bayan wannan minkum daga cikin go faqad balla sawa sabil hakika ya kauce wa hanya madaidaiciya me yake nufi hanya madaidaiciya shine ya shiga hanyar bata wannan yana da wahala a qur'ani ana samu kaga qur'ani ya ce wanda ya kafirta a bangaren aiki kamar a ce da kada ka fara ladina qalu inna allaha salisu salafa wannan shine takfirul mutlaq wato kafirci sakakke ana nufin wanda ya ce Allah uku ne ya kafirta amma qur'ani a mafiya yawan lokaci bayyin tafsirul muayyan wato ka ayyana mutum da sunan daga cewa na arne ne kafiri ne musamman ma mutumin da ya kan tashi yayi sallah musamman mutumin da zai alwala yayi sallah kana iya cewa aiki kaza kafirci ne aiki kaza shirka ne amma mu riga mu rika avoid haka kawai sabani da wannan uwanka a kamar zai ka ce sai wannan sai ka zama kafiri har ya zama ɗauki muke na kafirta mutane wani mutum ya yi munazara da dawudu zahiri rahimahullah suna cikin munazara da ilimi sai dawudu zahiri wata kalma sai mutum ya ce alhamdulillah fakadi kafarta ya dawud mun gode wa Allah ka zama kafiri dawud dawudu zahiri ce subhanallah yace ce ya ra'ayi musulmi ya rika murna har yana alhamdulillah da uwansa ya kafarta shin daman so ake a kafirta ko a musulunta yace mugun ka ce subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqad kafarta wal iyad billah amma kana alhamdulillah faqad kafarta mun gode wa Allah ka zama arne to ne ne ribar muna cikin al'ummar da jama'a suna da sha'awar a ce wani ya kafirta wannan ba daidai bane malamai suka ce takfirul muayyan ka ayyana mutum ka kafirta shi magana ce mai girma matsala ce mai girma takfirul muayyan ayyana mutum ka kafirta shi matsala ce ta rike mai girma mu rika yi a hankali da ita mafhum shi yasa malam mai hariya ke cewa wala takfur al salatu wa in asaw fa kullukum ya'fi wa bil arshi yasfahu kada ka kafirta ma'abota sallah ko da kun yi kuskure yace mutane suna kuskure amma Allah kuma yana yafiya me iya yi ya ta amma daga ba Allah ya masa kuma idan a yafe masa an gaya masa ba babu wani wanda dan za a yafe wa sai an zo masallacin mu ko anguwar mu ko an zo kungiyar mu ko kuma jihar mu an fada wannan tsakanin fada Allah sani shi yasa mu ce kaza kuskure ne kaza shirka ne kaza kafirci ne amma zai nufin duk wanda ya aika da kafirci ya zama kuma kafiri saboda akwai mawani takfir ababen da ke hana mutum ya yi kafirci a kafirta shi Sheikh Muhammad Salih Al-Usaimi rahimahullah ya magana ke cewa wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawali tartafi shi yasa malamai suka ce in kana da'awa ka koyi buga ta qur'ani ka ga maimakon Allah ya ce faqad kafaru sai ce kawai faqad balla sawa as-sabil sun bata hanya madaidaiciya ka ga batar hanya madaidaiciya ai bayyana kan kafirci duk mutum da ce bai kan hanya to abu ne ne sauki a ce ya kafirta amma saboda luga ta qur'ani da ake koya mana sai ka yi da wannan duba maganar da Allah ya ce farko suratul mumtahila يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسولا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم من كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرعوا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يخرج منكم فقد ضل سواء السبيل kaga shine lugar qur'ani ko kuma shi aiki da lugar da nake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum shikenan ba ta faga da kafaru ba kawai wa ya jibince ku a cikin su shi ma yana cikin su duba kulla man tashabbaha bi qaumin ba sai man tashabbaha bi ko huwa kafirun ba ko sai ce man tashabbaha bi qaumin ko huwa minhum to kisa idan muna da'awa a matsayin mu na almajiri muna karantarwa kana karantar da mutane kana da'awa kai lafazin da za a fahimce ka kada ya zama sha'awa mu shine raba kaulatin in kai garabi sai ka raba duk mutanen duniya kuma sai dai saura aljihun ka ba mai bukata tun da ita ba a dubu kuma man gane da akhihi ya kafir ka fagadi man gane da akhihi ya kafir fagadi ba a biya ahaduhuma ita ba a dubu kowa da yake rikewa sai ka ba kowa kuma sai ka saura da guda da ya zaka da ita kuma ba ku taɓa jin yadda ita ba ita ba a jefar da ita balle ka yar to ba a bukatar haka ya faru Allah ya kare kula ga wannan mu aiki da luga na Qur'ani idan abu yayi girma sai mu ce wanda ya kaza ya bata hanya madidiciya wanda ya kaza wanda ya gudu mutane kaza iya tare da su to ne ce luga ta Qur'ani yana da wahala kaga an kira wani mutum an kafirta musamman tafsirul muayyan ka kalli mutum ka ce kai kafiri ne za ka ga mutane suna wani musamman shabab musamman yanzu social media ta zama bala'i magana maganar addini kowa yana yi facebook ne twitter ne whatsapp ne a yi ta watsa maganganu ba a duba asalin su mutane su zauna su yi ta mutu akan ababen da ba su san su ba ba su da ne ko a rubo ba su ji ba mutum zai kirkira ya waga kuma ya ta jita jita akan magana kuma musulmai ne suke bi har matsala ta yi girma magana da dai malamai ke fada sai sai ga matasa na hukunci akan fulanin da shayi a duniya sai ce fulanin kafir fulanin mulhari fulanin mutadi fudanin minar munafiqina yace fa ka anna ahadana akhadha an hudayfa ibn al-yaman yace kai ka ce hudayfa ne sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani munafiki ne yace burka Allah na min jibril kai ka ce mala'ika ne zai zuwa mutum yace yace wannan idan ka kewaye ta kafirta mutane da aibata mutane yana nufin kai kana nufin kai mai tsarki ne wani mala'ika ya gaya ma tsarki ko annabi ya gaya maka dukkanin mu nan fa abin da muke lalimo muke a cikin haske babu wanda ke da tabbas na sha ga muku inda a yi zan samu tabbato Isa Ali Ibrahim dan aljanna ne wallahi a yau ban karasa ayin nan ba zan bar ku da arama ku shawari shi ya san me zai zai tsaya a wurin ne wani wannan ko ya safa a baban shi ya gida huta gaba kuma ban san me zai farawa ma yau kan ba zan yi ba da rashin tabbata yasa nan gurin ta wannan hidima mu yi da azumi mu karanta qur'ani mu yi kaza da kaza duka dai mu muke Allah ya samu dace da wannan da za mu dacewa ko muku wannan amma inda yanzu an ce kira an gafarta mu tsakani da Allah ko kafaratu man ba zan yi ba ka ana faɗa kan tashi shiga gida shi da ya kare gaba kuma kuna da roƙo fa yi zuwa kuro ne akwai ba amma ba dai yau ba ka to kula ga wannan ai nema muke yi ko aljanna ne babu wanda ke da tabbas to kada mu rika karkashe kanmu muna da wasu sun lalace wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu mu rika bi a hankali na manufar mu mu ja mutane mu shiri mu tsira ba manufar mu mu ce gane shi da na kware bane manufar mu shine za a iya gane in ba na kwaren bane mu tsira gaba daya Allah ta samu wannan lafiya na'am فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خالية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا يزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح fadila saboda nasabihin warware ne ta kahum alkawarin da suka yi la'annahum Allah ya ce muka la'ance su su suwa kenan banu Isra'ila dan a san ake magana ayar baya wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan su suka zama kasassu suka bushe yuharrifuna al-kalima amma mawadihi suna harrafa magana jujjuya ta canja ta a wurinta wani su hazzan min ma bukiru bi suka manta da rabo da aka tunatar da su da shi daga cikin abin da aka tunatar da shi wala ta zalu tattali'u ba za ta gushe ba kana riska ala kha'ilatin minhum na ainihin ha'inci daga gare su illa qalilan minhum sai yan kadan ne Allah ya kare daga cikin yahudu wal nasara fa'afu anhum wannan yan kadan nan ka musu afuwa wasfa kadan kai daga gare su inna laha lalle allah yuhibbul muhsinin yana son mutane masu isani da ku Allah ya samu a malamai suka ce saduma asalin maganar akwai abin da ake kaddarawa asali shine naqabu misaqahum fadima naqabuhum misaqahum la'annahum ko kuma naqabu fadima naqabuhum misaqahum la'annahum sai ka ce nasabu sai suka warware alkawarin baya da yake wa laqad akhadha ta ga bani Isra'ila to ka ce nasabu sun warware to sabuna bihin saboda wannan warware wannan su nan wurin asali ka'un nasabiyya ne don fa'u sababiyya ba dole ne sai a cikin fi'ili zari take zuwa daga karanta Isra'ila ba duk inda ta zo ta tana isharar dalilin aukuwar wani abu malamai suka ja ba fa'u ne na sababiyya to wannan fa'adin yana bayyana sababin da sa aka la'ance su shine khadima saboda nakabihim warwarewar su misaqahum wannan alkawarin ai nakabu misaqahum na cewa za su bauta wa Allah shi kadai sai suka fara shirka yace la annahum muka abinci muka da su sai muka da ance su dalilin warware misaq nasu Allah subhanahu wata ana yana ce man la'anahu Allah wa da alaihi wa ja'ala bil umur حين نسوا الخنازير وأبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل an سواء السبيل هذا duka wannan lafazi ne na Qur'ani kai wa adallu an sawa'i sabil wannan shine buga ta Qur'ani wajen nuna wanda ya bata mafhum to da Allah yake sai muka lafiya su ma'anar da anta al-ibad an rahama sai muka nisantar da su daga rahama kenan bi ma'ana rahama da suke da mani ba sa kusa sai yanzu Waje Allah muka sanya qulubahum zukatan su qasiya suka da mutse kasassu duk inda ka ji an ce zuciya ta ke kashe to bala'i ne ke kashewa yana daga cikin ciwon zuciya sai sa Allah yake bayani sun makasar qulubuhum min ba'di zalik fa hiya kal tijarati aw ashaddu qaswa wannan shine al'amari yayi nuni shi yasa yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فكفر قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذا فكفت كيف شيء الزوجية iya daga cikin cutar zuciya ke kashewa ko kuma haliya bangaranci ba ruwanka da duniya a wani dan garin mu ne in an zo garin ma'aikar kici dan angon ne ko ba dan angon ba a ajiha ya dame mu dan bangaren da ne ajiha ko ba wannan ba musulmi na kare baya bangaranci addini shi ne number one duk abin da ake wane ne zai taimaki musulunci da musulmai wa zai rike amana wa zai kiyaye alkawari wa ya dace sai a dauko wani dan angwasa ko zai ta dasa gasa muku aya a hannu to da muhimmin abu shine cancanta sai sa Allah yake iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyatan jahiliyya wannan kufa ce ta kafirai Allah ya kare mu daga kafirci kin gaskiya na daga cikin ciwon zuciya qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruna duka wannan na daga cikin amradul qalb shine zuciya ta kekashe to a kishiyar da kuma zuciya na idan imani ya shiga me kishiyar ke ka cewa shine taushi da laushi da sanyi sanyi wannan ma zuciya na yi ko Allahu nazzala min hadisi kitaban Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan madaniya tahzanu minhu qulub alladhina yakhshawna rabbahum ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله jazakum Allah khair ma wanda sai thumma talilu juluduhum wa qulubuhum kaga talilu shine daga lajjin to lajjin shine kishiyar kafar to zuciyar masu imani tana tana yin taushi idan zuciyar mutum yana jin ta bushe ƙetacewar zuciya me da mutum yayi wajibi mu rika auna zukatan mu shi sun ƙetace ko sun ne ko sun yi taushi dan hadisin ingantacce da Sheikhul Al-Muhaddith Al-Albani rahimahullah inganta sahihul Jami' فقال لك إن القلب لا يخلط في جوف أحدكم كما يخلط الثوبة إن الإيمان لا يخلط في جوف أحدكم كما يخلط الثوبة كما يخلط الثوب فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يسي إن الإيمان إن إيماني لا يخلط في جوف أحدكم يلا كوفا أي كرجلت يوفو كما يخلط الثوب كما يجد كفا في كوفا فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ku rika roƙon Allah ya sabunta muku imanin ku yadda zaka saka riga sabuwa ranar sallah kowa ganta ya ce ba ta Allah kai kai kyau ba wannan rigar idan ta jiji bayan shekara bakwai sai da an mata faci babu yadda take yadi ya fita a hayyacinsa duk yadda da kaga yadi ba a tsaron da yake sabo ko to da sai haka imani ke zama yadda riga ke tsohuwa ta gaji ka yadda ita to haka imani ke zama sai ce ku roƙi Allah ya sabunta muku imaninku, da wannan ya zama imani yana tsufa imani na ƙeƙashewa a zuciya ya yi tauri taurin ma bai fi dutse tauri wajibi ne idan mun ji alamar wannan tare da mu mu kokari mu gaya yaya za a yi zuciyar mu ta yi taushi wadannan ababe ke kawo kaushin zuciya na farko daga cikin akwai addu'a sai sa manzo Allah yake jaddidan ay yujaddida iman fi qulubikum ku roki Allah ya sabunta imanin ne taushi a zuciyarku ka yawaita addu'a Allah ya tausasa maka zuciya a cikin addu'o'in ka yawaita aiki da Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كيوم تسوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى كيوم تين الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك أو على دينك waɗannan addu'o'i ne masu asali da ke taimakawa wajen taushin zuciya ya tafi sai ka bi ta yi taushi tausayi da imani da jinkai ya shiga zuciyarka na biyu daga cikin su abin da ke kawo taushin zuciya in ta bushe malamai suka ce yawan karanta qur'ani da yawan jin karatun qur'ani alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yawan ambaton Allah yana tausasa zuciya ka yawaita karanta qur'ani ka yawaita jin kira'ar qur'ani mai tasiri a zuciyarka ga qurra yawa a motarka akwai sauki na qur'ani a falonka akwai a yawaita tunanin qur'ani a gidan za ka ga imanin ka yana sefi da ikon Allah wannan yana taimaka matuƙa da gaske na uku wani mutum ya ji manzon Allah ya ce zuciyata ta kekace annabi yaya za a yi ne sai yi taushe ta yaya za a taimaka mun sa dan yi sauki annabi ce ka taimaki maraya a cikin hadisin sahihul jami' sai sai in da hali sai ce ka rika shafa kan maraya wato ka samu maraya ka rika shafa kansa yana sa zuciyarka ta yi taushi maraya da ka gani babban mutum ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mu ne mace cikin su kai tun da ba a damu da su ba sai ka ga akwai ministry na wasa amma ba ministerin marayu amma a wurin Allah marayu manyan mutane ne sai sa mutanen da sun san darajar maraya tare da ba ku da karatu yanzu akwai tarin karatu amma wani ya samu hali zai sai da marayu ma ya karbi kudin ba ma a ce da ke shi da shi ma za a sai da shi da makudi bilaji ga wannan suna ce ina yaro shekaru da suka gabata wajen zanye cewa a cikin sabinci muna primary school there ah, ina tuna kakata ta taba tahowa gidanmu anguwar da take nesa da zuwa gidanmu tafiyar ya kai kilomita uku da yanka ta a dare me ya faru ta ce a unguwar ne wani da shi maraya yake da kuka ba za su iya kwana a unguwar ba wai saboda kukan maraya ba za ta iya daure za su kwana a unguwar da aka da shi maraya ba sai ta tashi kamar unguwar kada Allah ya fushi da mutanen unguwar maraya yana kuka duk abin da take da kukan maraya ko an daina shi da? ko a unguwa ne maraya za ta sauke mayafi tare da kan da shiga gidansa dauko sai maraya na kuka Allah zai fushi da mutane haka raka ta anguwa da yara an zata je anguwa ko barkatu ko gai da mara lafiya ko kuma an yi rasuwa idan akwai hanya za ta da sai ta nemi canji lokacin irin kwabbai haka da sauransu sai ta rage duk inda zai zo ta ga marayu sai an ba su kuɗi kai maraya ne sai a ba baka idan ba su da kuɗi layin da take bi da za marayu ba ta da zarfi ba za ta da inda ba ta da kuɗi kada ta ga maraya ba ta na shi ba amma a lokacin wasu su ba su da haddan yin biyu a qur'ani daga an mai ta sa'alun zuwa nasu ba su da shi amma ga aikin yanzu ne ya haddace qur'an har qira'a duka ya iya amma in ba za yi masa sai duke shi a banza na ruwansa Allah ya gyara mu Allah ya gyara mu ba karatun da aikin wallahi waɗannan abubuwan ba su ne musulunci ku riga ga waɗanda annabi ya gadar da su suna gani wai taba kan maraya yana sa zuciya ta sauki maraya amma yanzu ga sunan duk ana samun fasin yara ana sayarwa sai ka samu wasu marayu ne wani ya ji ya yanki ya cire ibar ya cire al'aurar ya cire harshe ya je zai cire a la ilaha illallah Allah ka samu wani lafiya za ka zukatan su mutum bushe yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna juya kalma kalimatin kwaya daya kalimat jam'i al-kalim malamin suka ce wannan kamar ismul jins ne kawai shine yuharrifuna al-kalim suna canza maganganu amma wadihi daga gurbin suwa kenan su banu isra'ila canza maganganu da suka Abdullah ibn Abbas yace na farko sun jirkita a saura farkon da daga da sun ruda na biyu sun tsoye sunan manzon Allah a su da kuma siffarsa da Allah subhanahu wataala ya bayyana na uku kuma ayatul rajul ayat da kusa a jefe wanda yayi laifin kisa ko kuma wani wanda yake majidanci ya aure a jefe shi sun goge wannan ayan ba fafanta dukkan abin da yake capital punishment ne na kisan kai sun goge yi shine yuharrifuna al-kalima amma wabihi da wannan ke bayyana mana waɗannan kutubu samawiyya Allah na taso wala su مما ذكروا به dukkuru bi كلمة sun manta da kalmar نسيان tana dure نسيان akwai nisyanun ilmi akwai nisyanun amali akwai mantuwa na aiki akwai mantuwa na ilimi shi mantuwa na ilimi shi ka karanta abu na ilimi sai ka manta shi shi ne ko kuma ka karanta wani abu a aikata sai ka manta ba ka aikata ko kai ba dali ba shi ne muke abu a rabbana la tu'akhidna in aw akhtana wannan nisyanun ne ilmi na wani abu na ilimi da kai kuskure amma akwai misiyanin amali shi ya ji muni shi ne aikin gaba ɗaya naka daina ka manta da shi asalinsa ba wai mantuwa ne ke zuwa maka ba sai dai an yi isti'ara ne wato aiki kalmar mantuwa ana nufin ka bar aikin da ganganci shi sa na ke cewa nasullaha na nasiyahu ko kuma da yake cewa wala takunu kallabina nasullaha fa ansahum anfusahum wannan shine misiyanin amali aikin gaba dai a ake aikata shi ko a yi mantuwan ganganci ko ba a manta ba a yi kamar an manta kalmar husband shine sun manta da rabon da aka ba su kalmar hasbu iya zuwa matsayin rabo na alheri ko na sharri kaga fa su hazzan min ma bukiru bihi anan nan alheri ne ko sharri fa su hazzan min ma bukiru bihi ko kuma wala tansa su baka mai duniya ko kuma wani abin da kuma ko kuma wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa bu hazzun azim kaji hazzu ne to akwai hazzu na alheri akwai hazzu na ne akwai hazzu na sharri to sai suka manta da rabar mimma zukkiru bihi abinda aka musu wa'azi da shi kalmar zukkiru din nan fi'il maduri mabdul majhul ina na'ibul fa'il din wannan wawun din shi ke matsayin kamar na'ibul fa'il abinda aka musu wa'azi da shi wala ta zalu ba za ta gushe ba tattabi'u kana riska malamai suka ce wace ake ga ko mai karatu tafsiri mafi inganci nuna ba ce kai da kake karanta Qur'ani kai ne ba za ka gushan ba dan a baya ba inda ka gura sunan annabin take da ne kace ya ubi ilaihi ne sai dai kawai ana magana ne da kai mai karatu saboda Qur'ani yana magana da kai wala ka zamu ba za ka gushe ba tattalu kana tsinkaya ala kha'idatin ay ala khiyanatin in ji zahir bin jabal ba za ka gushe ba kana rizkan yaudara khiyana ha'inci minkum daga wajen mafiya yawan ku suwa wa kenan su waɗannan yahudawa ai annabi ya ga makircin su buga banu qurayza ya alƙawari sun warware har wanda yake wa sahabbai la yusalli illa bikum al-asra illa fi bani qurayza ga ka abun asra yana madina yaji hada kai da mutanen makka dan abu a kashe manzon Allah shine wala tazalu tattalu ala qa'idatin minhum har dai kana gari duba abin da yake falastinawa duba abin da ake abin da ba za mu manta ba kenan a kasar mu aka dauki kuri'ar da aka hana falastin yancin kansu wai da sunan kuri'ar Najeriya la ilaha illallah wallahi muna barzanta muna barzanta daga wannan aiki Allah ya kare mu ba a ce mu ba an dauki ƙuri'ar Najeriya an hana Falastina yancin su kuma bayan an yi alƙawarin da a ba su to da za ka gushe ba kana ga ha'inci daga gare su illa qalilan minhum sai dan kadan ne daga gare su ba sa ha'inci yan kadan din ibnu abbas yace sune gidan su abdullahi ibn salah mafhum sune wanda asalin yahudu ne suka musulunta fa ahsanu islamahum suka kyauta da musulunci su ba mai zargi a kai su ne waɗanda Allah yake ba su ajrahum marratayn ba sun yi imani da annabi su sun ga sunani da annabin karshen zamani sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum kamu su afwa kuwa kenan malamai suka ce idan aya da zama inna ala kha'idatin minhu imma fa'in la da fa'fu anhum sai suka ce aya ce mansukhiya saboda ba ce fa'fu anhum ba an sai da ta da aya ce sai a cikin suratul tauba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون suka in an ce ma fa'incin ne fa fa'alhum fa hiya aya mansuha amma magana mafi inganci ba ba gare su bane illa qalilan minhum damirin yana koma qalilan din ne to da ka fa'afu anhum ai fa'afu an qalilin ibn Abdullah ibn Salam kai daga abin da suka yi na kuskure saboda kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun hadisi ne hasan bi turki wa tawhidi inna allaha lalle allah yuhibbul muhsinina yana son mutane masu ihsani wadanda suke ihsani ihsani kara biyu ne akwai ihsani ila al-khaliq akwai ihsani ila al-makhluq akwai in kyautatawa zuwa ga wanda ya hanta shine Allah hadisin muslim yake shine an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba za ka iya wannan ba ka bauta masa ka samu mutuwan tabbaciya a garin ka darajar farko na insani kana bautan kamar kana ganin sa amma kuma kar ka je ka ba Allah sifa da bai halatta ba kada ka kaddara amma in ba za ka iya ba to ka san shi yana ganin ka na biyu kuma insani zuwa ga makhluki halittu shine wanda ya masa alheri ka masa alheri wa idza quditum bi tahiyatin fa yubi asana minha aw rudduha wanda ya maka sharri musulmi saka masa da ne alheri wana tastawi alhasana wala sayyi'a idfa billati fi ahsana fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatu fa inna huwa waliyyun hamid da haka Allah yana son masu isani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi cikin mutane masu isani ne da ku gaba